Hausa murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara salamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na karshe a yau. Bayan labaran duniya za ku ji yadda wani zama da aka yi Abuja kan harkokin kasuwanci zai inganta cinikayya tsakanin Najeriya da Ghana. Muna kuma da rahoto kan hukuncin da kotu ta yanke da ya wanke tsohuwar ministar kudi Kemi Adesun wadda ta ajiye aiki bayan an zarge ta da gabatar da takardun kammala aikin bautar ƙasa na boge. sai kuma rahoto na musamman da zainab babaji ta hada mana kan illar shan miyagun kwayoyi kafin nan ga muhammed hafiz baballe da halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis jami'an gwamnatin Japan da na kwamitin gasar Olympics sun sanar cewa wasannin Olympics na Tokyo da aka tsara za a fara a ranar 23 ga watan Yuli za a gudanar da shi ba tare da 'yan kallo ba. Jami'an wasannin Olympic na Japan sun ce sun ba da sanarwar ne biyo bayan tuntuɓa da suka yi da gwamnati da jami'an kwamitin wasanni na Olympic na duniya. Shugaban IOC Thomas Ba ya isa birnin tokyo sa'o'i kaɗan kafin sanar da matakin hakan na faruwa ne bayan da firaministan japan ya shiri suga ya shiga gidan talabijin ɗin ƙasar ya ayyana sabuwar dokar ta ɓaci a tokyo saboda karuwar waɗanda suke kamuwa da covid-19 a babban birnin ƙasar suga ya ce sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar 12 ga watan yuli kuma za ta kai har 22 ga watan agusta wanda zai kwashe tsohon lokacin wasannin olympics na tokyo wanda za a gudanar tsakanin 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta. Sabuwar dokar ta bacin ta sanya haramci ko akalla kara takaita yawan 'yan kallo. Masu shirya gasar Olympics sun sanar a watan da ya gabata cewa za su bar mutum dubu goma kaɗai ko kashi hamsin cikin ɗari na girman filin wasa a duk wasannin da za a yi duk da shawarar da masana kiwon lafiya suka bayar na cewa hana dukkan 'yan kallon shine zaɓi mafi ƙarancin haɗari. sai dai tuni an hana 'yan kallo daga kasashen waje halartar gasar olympic din tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau alhamis don fara zaman gidan yari na watanni sha biyar da aka yanke masa mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi zuma ya bar gidansa da ke kandila a cikin jerin gwanon motoci zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun ƙasar wato kotun tsarin mulki da ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu wani ya sakon twitter da gidauniyar zuma ta wallafa ta ce ya yanke shawarar bin umarnin kotun na zaman gidan yarin jim kaɗan bayan 'yan sandan afirka ta kudu sun tabbatar da cewa zuma yana hannunsa a tsare labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi kan janyewar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan wanda yake shan suka yayin da mayakan Taliban ke kara faɗaɗa ayyukansu. Jawabin na Biden na zuwa ne bayan shida mataimakiyarsa Kamala Harris sun gana tare da shugabannin tsaron ƙasa don ba da sabbin bayanai kan janyewar sojojin Amurka gaba ɗaya. A ranar Talata da ta gabata, rundunar sojojin Amurka ta sanar da cewa matakin janyewar fiye da kashi 90 cikin ɗari ya kammala jami'an sun ce ana sa ran kammala gaba ɗaya shirin nan da ƙarshen watan agusta mai zuwa su ma dakarun ƙungiyar nato za su biyo baya wanda da yawan sutuni sun bar ƙasar ya ɗan labarai ta fadar white house jan saki ta shaida manema labarai jiya laraba cewa amurka na goyon bayan tattaunawa ta hanyar diflomasiya don warware rikicin afghanistan sannan bayan janyewar sojojin tana da niyyar jami'an jin kai da na diplomasiya su gaba da kasancewa a kasar a wani labarin kuma an harba rokoki da dama a ofishin jakadancin amurka da ke babban birnin kasar iraki da sanyin safiyar yau alhamis a cewar majiyoyin tsaron iraki wanda shine na baya-bayan nan a jerin hare-hare kan sojojin amurka da ofisoshin jakadancinta a cikin 'yan kwanakin nan rokokin ba su fada kan ofishin jakadancin ba maimakon haka sun sauka a wani wuri a yankin bagadaza dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta a iraki sun faɗa jiya laraba cewa an harba rokoki goma sha hudu a wani sansani da ke karɓar bakuncin sojojin amurka a yammacin lardin anbar. kakakin dakarun kawancen kanal wayan maroto ya ce rokokin sun sauka ne a sansanin filin jirgin sama na ain al-assad da kuma kewayensa kuma mutane biyu sun samu ƙananan raunuka Kakakin ma'aikatar tsaron Iraki Yahiya Rasul ya bayyana harba rokokin a matsayin harin ta'addanci kuma ya ce makiya Iraki ne suke kutse da kai har-har kan tsaron ƙasa da 'yancin gashin kai da kuma lafiyar 'yan ƙasar mu. Amurka ta zargi mayaka masu samun goyon bayan Iran da suke aiki a Iraki da Siriya da laifin kai har-har kan sojojin Amurka da cibiyoyin soji a yankunan da suke. Shugaban 'yan sandan ƙasar Haiti ya ce an kashe mutane hudu da ake zargi da kisan shugaba Jovenel moyes jiya Laraba a wata musayar wuta da 'yan sanda. Chief Lennon Charles ya shaida manema labarai a Port AU Prince cewa na kame wasu mutum biyu da ake zargi waɗanda ya bayyana a matsayin sojojin haya a lokacin harbe-harben. An kofitar da 'yan sanda uku da waɗanda ake zargi da kisan gillar suka yi garkuwa da su. Charles bai ba da wani ƙarin bayani game da aikin ba. jim kaɗan bayan kisan moise an kaddamar da farautar waɗanda suka aikata kisan a yayin wani samami kan gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni a wajen port au prince jakadan haiti a amurka budget edmond ya faɗa manema labarai a washington cewa a rufe iyakar haiti da jamhuriyar dominican da kuma filayen jiragen sama. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da kasar Ghana. Bayan shafe tsawon lokaci ana kai ruwa rana da nufin magance rikice-rikicen cinikayya da kasuwanci da ke tsakanin Najeriya da Ghana. gwamnatocin kasashen biyu sun rattaba hannu a yarjejeniyar kafa wata doka ta musamman wacce za ta sauƙaƙa harkokin kasuwanci da magance rikicin cinikayya da ya dabaibaye kasashen biyu na kusan shekara goma. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Najeriya da Ghana dai sun cimma matsaya na kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi zababbun 'yan majalisar wakilai daga kasashen biyu waɗanda za su haɗa hannu don duba dokokin da ke tsakani da kuma inganta hulɗar kasuwanci da ƙawance tsakanin kasashen biyu waɗanda ke cikin kasashen da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka kan wannan batu na ji ta bakin Honarwa Musa Fali ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar ƙaramar hukumar alƙaleri da kirfi a jihar Bauchi. Wannan kwamiti ne wanda an daɗe ana ƙoƙarin a tabbatar da cewa eh, lalle an samu daidaituwa saboda yin hakan zai jawo wa kasashe biyu ci gaba akan al'amuran harkar kasuwanci to wannan ne an ba wa majalisa dama an ba wa kwamiti dama su gaggauta duba irin yadda za a fito wa al'amarin sannan su kawo baryan majalisa sannan kuma mu ga menene wayansu daga cikin 'yan majalisa tarayya za su ba da su bayan kwamiti sun gama aiki sannan a ci gaba da daidaitawa sannan kuma a fito da wani abu wanda zai zama ba a samu matsala ba nan gaba wanda ko da an ci gaba da wato harkan kasuwanci. kasashen biyu dai sun kwashe shekaru da dama suna jayayya kan wata doka da cibiyar bunƙasa hannayen jari ta ƙasar ghana ta kafa wacce ta ƙunshi biyan haraji na dala miliyan ɗaya ko gabatar da wata kadara da ta kai adadin kuɗin kafin a ba wa wani ɗan kasuwa daga ƙasar waje damar gudanar da harkokin cinikayya a ƙasar ta Ghana. Shamsuddin Tanko ɗan kasuwa ne daga Najeriya. Wannan matsala da tsakanin Najeriya da Ghana ya shafe mu kai tsaye musamman mu da muke al'amuran da ya shafi duwatsu da karfuna kamar su gold da silver. Wasu ƙasashe idan muka duba mun fi sauƙin samun yin kasuwanci a kan Ghana saboda tsarafe-tsarafe da damoyi da yawa na haraji da sauransu musamman in ka kasance dan najeriya to gaskiya abin sai a hankali kuma na kawo mana kuma baya mai yawa sosai sosai so idan da za a samu a daidaita wannan abu kamar inda suka ɗauko hanya to zai kawo mana sauki zai kawo mana ci gaba kuma za mu ji daɗin haka sosai masani kan tattalin arzikin ƙasa bas jega ya yi ƙari da cewa najeriya rufe bodan da ta yi ke ga ba a yi shi akan hikima ba ya kamata kamar a rufe bodar a ce an samu jituwa da tattaunawa da makwabta su san cewa dalilin tsaro ne yasa za a rufe Yakokin najeriya ba a kan dalilin cinikayya ba to amma su mutanen ghana har ila suna zargin rufe iyakar da najeriya ta yi saboda a kuntata ma kayayyakin da ake shigowa da su daga ghana ne ko kuma daga kasashen nasu to saboda haka a samu tattaunawa a samu fahimta ta 'yan siyasa a san cewa ya kamata a raba cinikayya daga siyasa in ba haka ba to ko me aka yi za a iya sake samun matsala a nan gaba sanata yusuf kabir yusuf ya bayyana kamatar saka duk wata doka ta cinikayya da za a kulla cikin yarjejeniyar kungiyar kasashen yammacin Afirka. agreement da ake tsakanin Najeriya da Ghana dole kuma ya zamanto cikin ECOWAS Treaty wanda ah, ba zai zamanto matsala ga wasu kasashe da cikin ah, wasu Afirka ba. Ana dai fatan wannan gaba da aka kai zai kawo ƙarshen matsalar cinikayyar kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasar ta Ghana. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiya. Daga harkokin kasuwanci kuma sai shari'a a Najeriya inda jiya kotu ta wanke tsohuwar ministar kudi Kemi Adeson kan zargin da aka yi mata na amfani da takardar shaidar NYSC na boge da ya kai ga ajiye aikinta. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ta haɗa mana. Kemi Adioshin tsohuwar ministar kuɗi a Najeriya da ta ɗara kan kujerar a watan nuwambar shekarar 2015 ta aji aikin ta ne bisa zarginta da yin amfani da takardar shaidar NYC na bogi da zama minista ne a watan Satumbar shekarar 2018. Bayan aji aiki da Kemi Adioshin ta yi aka ci gaba da yin shari'a kan zargin da aka yi mata kafin babbar kotun tarayyar Najeriya ta wanke ta a ranar Laraba inda mai shari'a Taiwo Taiwo ya ce tsohuwar minista ba ta da buƙatar takardar shaidar NYC kafin ta yi aiki a matsayin minista kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi karin bayani kan wannan lamari. Dangane da wannan shari'a da mai shari'a Tayo E Tayo ya bada dangane da tsohuwar minista Kemi Shin. kan takardarmu da ake na shaida ta cewa ta yi aikin bauta ma kasa. To hukunci ne wanda yake ya yi daidai ta fuskar tsari na doka. Sashe na talatin zuwa ɗari hudu na tsarin mulkin Najeriya ya ba bangaren alkalanci ce dama na su yin adalci idan wannan takaddama ta taso daidai da neman yanci dan adam na dai sashe na 36 sakin sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya saboda ita Kemi Adeyoshin na daya lokacin da ta gama wannan jami'a din ita ba yar Najeriya ba ce domin ta dauki zama yar kasar Ingila na biyu kuma ta haura shekara 30 wanda yake shine wajibcin wanda yake in bai kai ta shekara 30 ba zai yi aikin bauta ma kasa kuma duk da haka ta turo da ayi mata aka samu sabani kuma dangane da zaman minista shugaban kasa yana da hurumi daidai da sashi na ɗari da arba'in da bakwai na da wanda ya amince da cancanta shi ya zama wanda zai rike mashi wani sashe na bangaren gwamnati a wajen bada wannan ba inda aka ce sai wanda yake da ilimin jami'a ko digiri abinda tsarin mulki ya ce muka dauki sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin najeriya shine ya kasance shi kanshi shugaban kasa yana da ilimi rububin adadin an yi karatun sakandare shi ma khalifa bin yahaya ga nasa ra'ayi kan nasarar kemi a da kuma kuma batun jinkiri a fannin shari'ar Najeriya. A Najeriya ana ɗaukar lokaci kafin a gabatar da hukunce-hukunce amma wannan zai zama wato landmarkies wanda zai yi nuni ga wasu cewa batun shaidan yin bautan ƙasa ba wajibi bane idan za a ino za a tsaye da minista ko za a ba wa mutum wani mukami. Ni abin da zan faɗa kan wannan hukunci da aka yi na kotu ni ina ga abu ne wanda ya daidai saboda idan muka duba a kunnen tsarin mulkin Najeriya wato ssc e shine asalin takardar da ake bukata kamata mutum ya iya zama dan takara so kuma da wannan ne za a iya amfani in ma za a da mutum minista a martanin ta game da hukuncin kotun kemi adioshun ta bayyana jin daɗin ta ga nasarar da ta samu tana mai cewa za ta ɗauki matakin kare martabarta tare da cewa samun nasarar da ta yi zai karfafawa wasu 'yan najeriya mazaunan ƙasashen waje gwiwa da ke cikin irin makamancin yanayin da ta tsinci kanta wannan ba shine karan farko ba da ake zargin masu rike da makaman siyasa a najeriya da amfani da takardun karatu karatu na bogi ko a baya ma sai da aka zargi shugaba Muhammadu Buhari da mika takardar shaidar kammala karatun sakandare na bogi. Halima abdulrahman muri Amurka daga Abuja, Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta nazarin illar shan miyagun kwayoyi a al'umma. A Najeriya fiye da mutane miliyan goma sha hudu da dubu dari uku ne suka yi ta'ammali da kwayoyi masu jirkita hankali a shekarar bara. Rahoto da ɓangaren kwayoyi da laifuka na Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa ya yi hasashen cewa a shekara ta 2030 'yan Najeriya miliyan 20 ne za su zama 'yan kwaya. Binciken da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta gudanar a shekara ta 2019 kan matasa 'yan shekara 25 zuwa 39 ta gano cewa matasan sun fita amali ne da tabar wiwi, tramadol, solution da kuma cocaine. Banda shafar lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa da kwayoyin ke haddasa wa masu shan su, ta'ammali da kwayoyin na shafar tattalin arzikin ƙasa. Gani yadda masu shan irin waɗannan kwayoyi ke ƙara yawa suke kuma zaman banza da sace-sace ta'addanci da karuwanci sun kuma hana al'umma sakewa a unguwanni ya sanya ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba suka fara yunkurowa don magance matsalar Cibiyar Hedges of Mercy da ke nan Jos fadar jihar Plateau tana taimakawa waɗanda rayuwarsu ta dogara ga shaye-shayen ƙwayoyi ta yadda har suka rabu da sha su kuma ci gaba da rayuwarsu ba tare da shan ƙwayoyin ba. Wannan matashi mai suna Richard Danjuma ya shaida min cewa a baya ya yi ta'ammali da nau'ikan kwayoyi daban-daban amma a yanzu dai ya samu lafiya. Na shan wiwi kuma na cultism na shan giya da kwaya. Cultism wato kungiya asiri kenan. kun ya siri kuma irin kungiyar wanda ba su da wani abun da za su su taimake ka ciki ba abun wanda nan ya ma kowa bai ne shigo ciki don ba amfani eh kin san wani lokaci ba za mu yi shaye-shaye mu samo zuciya mu je mu aikata abun da muna so mu je mu aikata amma cikin ayyukan da kai lokacin da kake wannan shaye-shaye har ka iya kashe mutum ban kashe mutum ba amma na harbe mutum kuma mun kwace-kwace amma da idan allah na roƙi allah ya yafe ni da duk ayyukan da na yi a rayuwa na na da kuma yanzu da na samu sabon rayuwa na su allah ya taimake ni in ci gaba hanyar da ya sa ni me yasa ka yi tunanin cewa ka zo nan wurin gaskiya na zo na na tunani na gan cewa kai ba na jin dadin rayuwar da nake ciki na gaji da rayuwar da nake ciki ya ishe ni na ma allah kuka kuma da da allah ya ji kuka na ya kawo ni hanyar canji kuma na gode masa to da ka zo nan wurin me suka fara yi maka harka. dawo cikin hayyacinka koyaswa ne kawai suke mana za mu za su mana koyarsuwa da wasu subject da suke kira celebrity recovery yanzu haka nan na son koma ministry da suka kawo ni in shiga koyarsuwa masu wani mutane suke halayen da nake a da a cire su shi ma wannan mai suna dauda ya ce ya kammala makaranta ya samu digiri har ma ya samu aiki amma shaye-shaye ya hana shi nutsuwa eh, na sha su kudin da su tramo different types iri-iri a lokacin da kake wannan shaye-shaye ya rayuwanka yake ke kyau an zan tashi ba zan yi komai ba in je in shaye-shaye in dawo in zo na gida ka iya gama makaranta ai makaranta amma aiki ne ban iya yi ba yanzu na gode ba Allah a yanzu na gane kaina na gani abin da na so da yi da rayuwana kuma na gane Yesu su ma mata ba a bar su a baya ba wajen ta'ammali da kwayoyi wanda ke lalata rayuwarsu Esther Bitrus ta ce tursasawa da iyayenta suke mata ne ya sanya ta bin kawaye har ta shiga shaye-shaye da ina harkan shaye-shaye shaye da wasu ayyuka amma Allah da ikon shi na samu wanda ya taimaka min ya sponsor ina ya kawo ni recovery center to tun farko me yasa ki shaye-shaye abu da yawa kam da yasa ni shaye-shaye shine daga iyaye yanda suke tukuma na da kuma irin abokanayen da nake bi kuma tuhuman ki kaman yaya me yasa suke tuhuma na akan abin da ban yi ba sai su ce na aikata kawai suna cikin wanda suka ja ni amma farko abin da ya saka da ba sa tuhuma na ba zan bi wannan kawayen ba yau To a lokacin yaya rayuwan ke Rayuwa na a lallace yake mahaukaciya mata fi ni <laughs> din kika gani akan titi a lokacin da ma ba ki ce ma zan taba zaman haka yau ko zan gyaru ba wani iyaye na ma sun cika cire rai akan cewa ba zan taba zaman abin kirki a rayuwa ba amma gashi nan yau da Allah da ikon shi ya zama kamar ba su taba kasancewa ba a rayuwa <laughs> rayuwa na yanzu gaskiya ina jin daɗi na gode kuma Allah da ya nuna min wannan ranar ya cire ni daga wannan rayuwar da nake ciki ya kawo ni wannan lokacin ya nuna min cewa komai da shi mai yiwa ne a rayuwa daga nan sai mai kuma zaki ci gaba ne daga nan ina son koyi sana'ar hannu so da fara abu da ya kamata nema a cikin al'umma inda nema wata rana ina fatan taimaka wani kamar yadda aka taimaka mu Ita komeska Meska Ibrahim ta ce shaye-shaye ya raba ta da iyayenta da aiki da take yi da gwamnatin tarayya. Da ina, ina shan cocaine, crack cocaine, giya da kuma wiwi da wataran kuma zan je in sha irin lokal burkutun nan da su wasu irin burkutu kike sha da dai zai iya sani in zama a very investigated zan sha amma me yake saki ke sha ne da kafin fara sha ina da wani saurayi ne eh sai ya rabu da ni sai na shiga tunani na shiga tunani bayan da zan yi sai na haɗu da wata kawata kullum sai ta ce min zo mu fita yawo sai wata rana na yadda sai muka ji na fara shan giya da su irin sigari sai na je na don wannan lokaci kina zama a ina ne a cikin dajin dajin ina akwai jungle haka wuri dai haka ne da ga sun gina gida da dan leda leda leda so sai in ka zo kana sha kana kawo musu kuɗi kowane lokaci sai su baka wani gefe daya kuna da kungiya ma yes akwai shugabannin masu sayarwa din suna in suka ga yayi chopa kana kawo kuɗi za su baka wani daki kana kawo musu ko me da don mind me zaka je ka yi ko zaka yi sata ne dole ka je ka kawo so sai na ce kai ka ga irin rayuwar da na shiga daga nan zauna in samu partner ya samu mijin aure yes in yi aure in zauna kuma at least in samu wani abin yi cibiyar hedges of mercy takan taimaka wa masu shaye-shaye ne da koyarwa har sai sun fahimci illar ɗabi'un nasu marasa kyau Mr. Mark Phillips Elisha shi ne shugaban cibiyar Hedges of Mercy ya ce ya kafa cibiyar ne bayan ya fahimci irin barna da shaye-shaye ke yi a tsakanin al'umma. Muna da waɗanda suka yi sata wanda suka kashe mutane wanda suke cikin kungiya asiri muna da mutane da suka yi suna arm robbery fashi da makami da sauransu duka za su zo nan ta wurin ikon Allah za su warke ba mu ba kowa magani sukan samu relapse irin 'yan mutum ya daɗe bai sha ya bari yau zai samu jikin shi na rawa ko kuma zai faɗi rashin addu'a kawai muke yi idan muka yi addu'a sai Allah ya warkar da shi to sai koyarwa koyarwa ka addini musamman addinin krista sai muna koyar da su muna da kamar yadda kaji muna da musulmai a nan sannan muna koyar musu sana'a mamakin ba su magani abinci muke amfani da shi so abinci guda za ka ga cewa kila per plate yaro zai wata uku nan plate ne zai kai 1000 naira per plate dubu uku kenan a kowace rana har wata uku ba karamin kuɗi ba ne amma duk da haka nan abin da muke shi ne wani lokaci kuna abinci kuma muke tambaya mutane su bayar idan sun tashi daga nan kuna bin su ne ko kuma yaya kuke yi har ku tabbatar cewa wato yaran nan ba su sake komawa wurin da suka fito da su daga wurin ba muna da abin da ke cewa da turanci post recovery program wato program ɗin da za a yi idan mutum ya kare musamman 'yan mata ɗaya da cikin matsalar mu shine 'yan mata ina za su koma su sun fi saurin komawa su kungiyoyi muke bida masu taimako wanda za su taimaka su ba su wajen aiki yan mazan kuma za su je aiki wasu akwai aikin gonaki wasu za su je aikin kafinta wasu suna zama nan wasu ma suna zama wajen mu har su kare university akwai wani suka kare medicine a university already akwai wani suke za su je aikin tela wasu ma za su je makarantar computer makarantu iri-iri kalubalen mu shine ba mu da workshop ka samu da za ku koya musu sana'o'i eh so in kaman misali a ce mu muna nan Jos misali yaro na Abuja za mu ce aiki da yan kwayan da ke Abuja sai mu je Abuja mu ma mu taimake shi mu je cikin wayannan jungles din sai mu kwasu mu taimake su yasa muna ta sa mutane tana shigowa daga jungles din yanzu haka inda a ce muna da waje da yaran da muke da shi nan kira sun kai 100 zuwa 200 kuma ba mu ɗaukar hiye da 40 don ba mu da waje kuma haya muke yi Allah ya taimake mu ne ya sai muna waje amma ba mu da kuɗin da za mu gina. Masana na bayyana cewa nuna ƙauna wa waɗanda suka samu kansu cikin ayyukan shaye-shaye da neman hanyoyin raba su da ɗabi'ar ba tare da tursasawa ba zai taimaka yayin da hukumomi ya kamata su dukufa wajen yaƙi da fataucin ƙwayoyin don tsame Najeriya daga nawayar masu ta'ammali da ƙwayoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A koda yaushe za ku iya sauraron shirin kan shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurare assalamu alaikum da fatan kana cikin koshin lafiya bayan haka dai an zo ga kashen gasar cin kofin ƙasashen turai wato euro 2020 an dai fara gasar ne a ranar juma'a 11 ga watan yuni na shekarar da muke ciki kuma za a kammala ranar lahadi 11 ga watan yuni wannan watan da muke ciki kasashe guda 24 ne suka taka leda wanda a ƙarshe kasashen ingila da kuma ƙasar italiya su ne za su buga wasan karshe da za a samu guda da za ta lashe kofin a ranar lahadi mai zuwa a wasan da aka buga tsakanin ingila da kasar denmark a daren jiya laraba ingilan ce ta yi nasara da ci biyu da daya kuma an kesa yawan mutanen da suka shiga kallon wasan a filin kwallon wambili ya kai dubu sittin da hudu da dari tara da hamsin yanzu kan hira ce zan kawo da na yi da wata mace mai daukan karfe mai nauyi wato weightlift mai suna elizabeth jeremiah wanda ke neman gwamnatin bauchi da ta mai da ita bakin aikinta da aka tsayar da ita kimanin shekaru hudu kenan bayan ciwo gwalagwalai da azurfa a gasanni a ciki da kuma wajen kasar najeriya sunana elizabeth jeremiah gaskiya ne ina kan kuka ne ga gwamnati a taimake ni don gaskiya na o Bauchi don a taimake ni don na yi ma bauchi wasa duk wasanni na na je kasashen waje na samu 3 gold na yi ma bauchi wasa na samu medals na ya ma bauchi ma sun fi guda 20 da nake da shi na yi ma bauchi wasa har na zo na gama wasa na a bauchi na zo na tafi coaching course ni da kaina na na sponsorin kaina na je na je coaching course din na da don me yasa don in zauna a bauchi tun a bauchi na gama wasa na in tada yan wasa a bauchi ina kuka ga gwamnati gwamnati a taimake ni don a dawo da ne bauchi a wurin aiki na don yanzu bana aiki yanzu dama ina aiki a bauchi state sports council ne a lokacin ma aka zaka ce yan contract staff ne waye ba za a yi da mu ba banci mun ga musu bauta a bauchi kuma za a ce ba za a yi da mu ba shi ne ke kawo kuka na yanzu da Allah a duba ni kaɗai na nan kuɗin gidan haya ma ba na iya biya yanzu haka shekaru nawa ne yanzu shekara hudu yanzu haka ba na aiki a bauchi tun lokacin emi da ya zo zuba da mu a sport council wai ba so yan contract staff don tuna na zo bauchi ma shekara na 20 kafin a tsaye da na a contract da muna contract ne tun shekara 20 lokacin da mallam isa yi guda da ya zo gwamna mu da ya zo cewa baya so yan contract a mai da kowa permanent and pensionable mu kuma har yanzu har ya sauka ba a mai da mu ba to da wannan kuma ya zo balakaura ya zo yanzu muna kuma yanzu yana kai kuka daga wurin shi ya taimake ni don aboci na ya wasa don ina da kauna da nake ma boci shi yasa har yanzu ma nake nake tare da boci wani irin wasa ne ni ina weightlifting ne eh, eh masu dagan karfe eh, eh, eh. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Shirin namu kenan a yau kafin mu karkare ga Hafiz da tishin muhimman kanan labarai. a yau alhamis jami'an gwamnatin japan da na kwamitin gasar olympics sun sanar cewa wasannin olympics na tokyo da aka tsara za a fara a ranar 23 ga watan yuli za a gudanar da shi ba tare da 'yan kallo ba jami'an wasannin olympic na japan sun ce sun ba da sanarwar ne biyo bayan tuntuɓa da suka yi da gwamnati da jami'an kwamitin wasanni na olympic na duniya shugaban ioc thomas ba ya isa birnin tokyo sa'o'i kaɗan kafin sanar da matakin Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau Alhamis don fara zaman gidan yari na watanni sha biyar da aka yanke masa. Mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi, Zuma ya bar gidansa da ke Nkandla a cikin jerin gwanon motoci. Zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun ƙasar, wato kotun tsarin mulki, da ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu. Tuwa gaishe ka. Masu saurare da haka muka kammala shirin namu baki daya sai ku tare abokan aikinmu gobe da safe domin jin wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin neman ƙarin bayanai ko kuma yin tsokaci a kan batutuwa da muke gabatarwa. Za ku kuma iya aiko da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya da alheri.